Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wannan application din mai suna Google Assistant wannan application din mai suna Google Assistant zai taimaka maka wajen kai shira da wayarka wannan application din application din kamfanin google ne za ka ji daɗin amfani da shi kuma idan ba ka son ma ka yi rubutu ko kana sacin din wani abun ko kana sacin din wani website din ba ka son ka yi rubutu ko za ka iya gaya masa shi zai kai ka kai tsaye zuwa wannan website din kuma za ka iya tambayar shi me ke tafiya a kasuwa ko kuma in kai ma mai harkar cryptocurrency ne zai tambaye ka wani coin ne yake daraja duk wa'annan abubuwan za ka iya tambayar sa za ka yi tambayar sa idan har baka sa rubutu za ka yi ajiye shi ma haka yana ba eh, kana tambayar shi yana baka amsa kana tambayar shi yana baka amsa yau bari in saka muku wannan bidiyon domin ga yanda bari mu shiga cikin bidiyon domin ga yanda ake amfani da wannan application din a cikin wayar android amma dai wannan application din na kamfanin google ne ban sani ba ko yana amfani a ga masu iphone ba kalli wannan bidiyon google assistant oh but What is the largest national park in the United States? Wrangell Street, Elias, according to some information I found on World Atlas. You can also use OK Google or Hey Google. For example, Hey Google, how big is the Amazon rainforest? The surface area of the Amazon rainforest is 2,124,000 square miles. You may have noticed that the assistant how big is Yellowstone National Park? The surface area of Yellowstone National Park is 3,471 square miles. Your Google Assistant can perform over 1 million actions. To explore what the Google Assistant can do, tap the Open Explore page in the bottom right corner. You can also say, OK Google, what can you do? Here are the things I'm good at. Give one a try by saying something like, help me check financial markets. Yau dan uwa wannan shine ƙarshen bidiyon nawa da fatan ka ga yadda ake amfani da shi kuma ka ji daɗin yadda ake yanda ake amfani da shi kuma zaka fara amfani da shi daga yau. Yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan ba kai mana alamar subscribe ba kai mana alamar subscribe kai mana like wannan bidiyon. amma alaikum.